na fito aradu alwaridatu ala asali mura mura'atul khilafi wanda ta faɗo kan tushen mura'atul khilafi wal ajibatu alaiha da amsawa wa'annan mu'aradodin itarada ala asalin mura mura'atul filafi, ma'ana an ƙalo balanci wannan asali na mura mura'atul filafi. جماعة من الفقهاء المالكية سن قالوا برنجيش منهم النقمي وياو والقباب وابن عبد البر وقد جرت مناقشات أن ند محاورة بين الشاطبي وشيوخه في مراعاة الخلاف وجن لا دون صابانه wata badala rafa'ilu bainar an yi canje-canje ne yan wasu takardu a tsakaninsa wa bainar ƙubabi wa zakara shafibi anna hadhihi iradatu wannan abubuwan da suke kawowa suke kalubalanta da shi cewar in an yi kaza to ai ga kaza to ai ga kaza ita sadiratun limunkiri tsarikatul istihsad don ba wanda zai ƙi mura'atin khilafa sai wanda bai yadda da istihsani ba wa qala shaykh shadibi wa laqad kuntu anha hadha ha. ina cikin waɗanda suke ƙin la'akari da sabani eh, la'akari da sabani laula annahu bada in ban banda badan wannan sabani ya karfafu wa taqawwa li wujidanihi ainihin ya karfafa ga abin nan ɗinsa la'akarinsa fi fi fatawil khulafa'il fatawoyin malamai halifofi wa alamin sahaba da manya-manyan masadan sahabbai wajen jamhuruhum ma adamin na kuma ba wanda yake masa ofan wajen lura da wannan mura'atin wannan shi ne waje itirazati a bashi ko a bashi a bashi